Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa Jama'a ni hao, ni zama yamma. Ah, ni ne Harisu Ahmad kamar yadda kuka sani. suna eh, sunana ɗan Chinese wanda aka fi kira da suna ɗan Chinese. a ah, jama'a mun dawo a wannan mako ne kuma za mu ci gaba da koyar da ku. Za mu ci gaba da ka ce ni hao shine ya, ya yau, ni hao ya yau. Ni zama yamma, ya kake? Kun fahimta? Kaman gaisuwa shine zo shan hao, gaisuwan safe kenan. Good morning, zo shan hao. Good morning, zo shan hao. Good afternoon shine gaisuwar rana kenan. shawuhau shawuhau gaisuwar rana. shawuhau good afternoon. Ah good evening. Wan shan hau gaisuwa na dare kenan. Wan shan hau. So kai ma abin da za ka faɗa musu za ka ce musu. 晚上好，晚上好，晚上好。咹样一种，一种跟他说，个去，也虽然讲我就算呢，你的名字是什么？哦，你叫什么名字？ 你叫什么名字？What is your name？没说那个，你叫什么名字？So you if you responded, and then you can see what the she. What the like my name now. What the she Harisu. idan an tambayi ya sunanka ni Jos Memenzu sai kai za ka iya ce Wade shi Harisu wato sunana sunana Harisu kamar yanzu sun tambaye ka ni kulli ni ni ni to zani kansu ma ka zo nan yin me ni to zani kansu ma oh ni layi me like hans ma ka so ganin me daga ce wa kule wata ya kule cin goshi sho wata wu cin goshi sho o wa zai cin goshi sho yana koyan karatu ne a da yaren Chinese. Na koyan karatu ne da Chinese. Kamar yanzu sun tambaye ka na for example dai Nije jali zai lani. Wa yau mintan kan ne. Gidanka yana ina ne? Where is your house? I want tomorrow to go and see you. Gidanka yana ina ne? Ina son gobe in je in ganka so kai kuma za ka iya faɗa maybe he talk to today wata jali zai lafiya like me now I dey for lafiya now so I fit respond to them wata jali zai lafiya ni nan shi ne gidana yana lafiya kai fa ni nan shi ne kai fa gidanka yana ina ah, kaman dunka na son ka ce ki like say you want to say I love you. You can tell the person or you can you can tell the person say Washihwani Washihwani ina son ki Washihwani ina son ki ko ina son kamar yanzu kana so ka ce ina son wannan abu wajiyo cika don shi wajiyo cika don shi wajiyo cika don shi ina son wannan abu ni kai ba wagiwo ba za ka iya taimako na ka bani ba na roke ka ni kai buci yi, za ka iya na ka bani ka yi haƙuri ni hui ni kai banwoba wa wayoyona kaman Shi ne ina son in yi amfani da shi I want to use it shin zai wato yanzu nan kenan Wayoyon Sinzai ina son in yi amfani da shi yanzu. To masu sauraron mu mun kawo muku ƙarshen wannan mako kenan a ta wannan ɗan Nigerian TV. A masu son su ƙara ganin continuation namu, su ƙara ganin cigaban mu a cikin wannan tasha mai suna ɗan Nigerian Channel. Ku danna subscribe kuma ku danna like namu. kuma ku biyo namu a wannan channel mai suna ɗan Najeriya channel mai suna sorry mai suna eh, Chinese Hausa TV mai suna Chinese Hausa TV I'm sorry na making mistake ah, kamar yanzu kana so ka ce sai anjima zai jen